Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. ba ba. ta zama kasawa Jama'a Assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. To yau muke ban kwana da Hajiya Aisha Ergata mawaƙiya kuma mai dizayin da ke a garin Tema na ƙasar Ghana. Labarin rayuwar bakuwar shirin wani abu ne da ke cike da tarin darussa ga al'umma. A bisa la'akari da yadda hatsarin mota ya rabata da hannu guda. Abin da ke nufin a rayuwa komai na iya faruwa kamar yadda 'yan magana ke cewa matsawar ba a mutu ba halitta ba ta ƙare ba. Ga ƙarashen hirarsu da wakilin sashen Hausa a Accra Idris Abdallah Bako. Yanzu wannan larura da kike da shi bai ka miki wani tarnaki a cikin sana'anki da kike yi duka da na wakan da na kuma design design da kike da sauransu Allahu akbar mm. game da mu'amala ta da jama'a gaskiya sai godiya duk inda na je tausayawa kyautatawa hannu da kafa musulman da kirista kowa da kowa babu laifi ana tausaya mun kwarai kuma ana karfafa mun gwiwa kalubale ɗaya ne dai a game da wannan sana'o'i nawa ina da buri burin abin da Allah ya bani na sani na hikima da aiki ni ma in koyar musamman ga 'yan uwana masu larura ta na ƙasa domin a guje ma sana'ar bara don babu da'a kuma ba farin ciki domin in zaka nemi na kanka kana da ƙarfin gwiwa fiye da yadda zaka nema a gurin waninka. so wannan abu yana kalubale na kenan ina so in samu masana'anta ta kaina ko da karamin shago gosto ne wanda zan ke neman 'yan uwana mabukata da kuma mata domin su amfana da irin ayyuka na in koyar da su insha Allah zai rage wa wasu da yawa matsalolin roƙe-roƙe da kuma yawo na barace-barace kin gwada ta wani bangare ba ki samu nasarar yin haka ba ko dai ba ki taɓa gwadawa ba gaskiya na ɗan gwaggwada sai dai da yake ina da nauyin baki eh. ban taɓa fitowa na ce a taimaka min ga wani bukata tawa ba Sau ina ta roƙon Allah ta'ala cikin aikin da nake yi Allah ya sa albarka har in samu yanda zan yi in taimaka ɗin. so kuma ka sanya rayuwar duka komai ya sake Sau in na samu abin da Allah ya kawo yakan tafi cikin bukatuna da yan uwana so wannan ne yasa har yanzu ban cimma burina ba inda suke neman ki musu aiki da sauransu ta yaya suke samun ki kike ma'amala da su suna neman ki musayi ta hanyar group whatsapp da kuma kira haka akan waya so da yake nambobi na suna ta trending cikin waƙoƙi na akwai kamar yadda za ka ga lalle lalle da sauran ayyuka na eh. akwai nambobi na a kai so akan kira ni ta wannan hanyar sai in shirya in je in yi aikin in dawo in kuma da yiwuwar mai bukatar aikin ya zo gida inda nake sai ya zo domin ba ni da gurin sana'a gaskiya ba ofis ba kuma shago. Zan yi godiya ta musamman ga dukkan ma'aikatan wannan murya mai albarka masu taimaka mana don samun ci gaba da kuma karfafa mana gwiwa kan jajircewa. Idan kika ga masu fama da na ƙasa akan tije suna bara ya kike ji? Ina jin takaici kwarai da gaske. Wani lokacin ma idan zan ba da nawa taimakon sai na kan ce ni ma Allah ya jarabce ni kamar ka amma kuma Allah ya taimake ni da za ka bi ra'ayina ka kuma yi koyi da abin da nake Za fa ka samu mafita wasu za ka ga sun ce to ta wace hanya mu iya challenging number muka fara kira a gaskiya ke Allah ya bai wanda ya baki daban ce da sauransu aini kaza so wasu kuma za su ce za su yi din amma saboda rashin gurin aikin da ba ni da to hmm. wannan kuma yakan sa abun bai yiwu ba baya ga waɗannan kuma akwai wani buri kuma naki kwarai da gaske ina da burin buɗe makaranta domin koyar da harshen larabci da alkur'ani mai girma da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma wasu daga cikin abubuwa muhimmai na rayuwa musamman ga matan aure domin kawo fahimtar juna a tsakanin ma'aurata da kuma abu abokan zama in za a yi biki kuma za a iya gayyata na domin in wake amarya da ango da iyayenmu kuma nishaɗantar da filin wasa saboda ina da nima ta ƙungiyar ƙarama wadda nake rainanta a yanzu haka babu shakka muna ƙoƙari wajen nishaɗantar da wajen biki ko taro na sarakai ko na manya ko dai na aure ana gayyata na lokaci zuwa lokaci. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Hajiya Aisha Ergata mawaƙiyar Hausa kuma mai sana'ar gyaran jikin mata da wakilin muryar Amurka Idris Abdullah Bako ni Sule Mumuni barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Daga ta sauka sawa.